ya kalla wasan maza yan mata zai birge har sai girgiza kala kala ce wasannin auren maza kan buna kan mai sosai wasan maza a aure auren aure wasan maza bayan addu'ar buɗe taro daga bakin barista nura isiyaku yaro muna mika farin cikin godiyarmu da kuka samu damar ikon zuwa wannan taro namu mai mahimmanci mai albarka inda muke bayar da lambar yabo ga haziƙin lauyan da ya fi kowanne hazaƙa a wannan shekara yanzu wanda lokaci guda ya shekara a wannan shekara um, wannan ba kowa ba ne illa barista Muhammad muhammad bashar barista Muhammad bashar me za ka faɗa game da wannan lambayi wanda ka samu hakikanin gaskiya wannan lamba yabo da na samu ba karamin abu ne a tare da abu ne wanda na ɗaya ina hankoran Allah ya nuna mura da zan samu ina godiya gare ku gaba ɗaya da kuka ba da haɗin kai wajen ganin cewa na samu sannan kuma wani abu da zan ƙara a kai shine kamar yadda bature yake faɗa behind every successful man there is a woman wato saboda duk mutumin da yake sana'a kowace iri ce idan har babu kwanciyar hankali a tattare da gidansa to ba zai samu kaiwa ga gaci kamar yadda yake bukata ba amma iyali iyalina halima ta kasance tana bani goyon baya a koyaushe saboda haka wannan kyautar ba ta kowa bace illa ta iyalina From me to you, with love. mata sai ku ku kalla maza 'yan mata ku da mi Allah ya rage ni Muhammadu ke min haka Kuno na abu da nake mishi ne wanda ban need. rufin asiri wasan maza idan saki ya zo kar a yi musu domin akwai da dama da za ta kama sawu kulelan kulelan ku kun ji masu yi musu mata na da girma kullum suna ta wasan maza mata sai ku zo ku kalla wasan maza 'yan mata ku zo ke ne da safe ne? Ni ce, sani a ofis. Lafiya lau. yana ciki? Eh, yana ciki. Na gode. Sen kake musu? No, ba sai ka raka ni ba. Ai kai ba kuwa. Ya kamata ka saurare ta ko? Hmm? Shike, take your business. aure inda dadi akwai rufin asiri wasan maza idan saki ya zo a yi musu domin akwai dama da za ta Mahmud saboda wannan mata take nuna ce, ka ƙi kwana a gida sama da wata ɗaya kake wulakanta ni kamar wata jimamiyar fata ba abinci kika kawo mu kin zo ki samu ido ai ka san ba na samu ido amma ka san abin da kai gidan ce wannan magana gida ce sai ki bari idan na dawo gida ma yi ta yanzu ofis na rake wajen aiki ne ba na son distraction kura ta kake yi ki gaya wa masinja cewa wannan abincin da ake bawa karnuka an kawo ya zo ya ɗauka Wai ba ka izini ka cikin gidana. Ko barawo ne kai? A ba barawo bane ni. umarni aka bani zuwan kwashe kayan na gaba ɗaya. Amma kana shan barasa ko? In ba haka ba wai baka izinin shigo gidan matan aure ba tare da izini ba. Barista Muhammad Muhammad Bashir ne ya ce na zo na kwashe kayan gidan nan kam. Barista kuma? gyaran falo baka ɗaya hajiya. Hmm? Hatta da sutura ki alhaji ya ya canza miki gaba ɗaya. Hatta da sutura? An canza min sabuwa? Gare da gaske. Tana ina? Tana sama. Me muke ja? Tashi mu <laughs> kokari sosai ina ma a ce ni ma na samu mijin da zai mu mace arziki kamar hannu kin wuce riga sai zai ta daga ofis zan saka mishi ita amma da ya ji daɗi sosai yanzu kisan da zaki? a'a je ki gaya mu bakin nasu to amma ga ya ce kar a sallame su har sai ya dawo. Ok. To sai su jira har sai ya dawo, amma fa ki sani ɗora abinci da su. Hmm, shi ma kafin ya fita ya sanar da ni haka. tun da yanzu ga ya musu sabon kaya, ke masu sai a baki kwance ko? kan amma na ji daɗi sosai hajiya. Allah ya saka da alkhairi. Amin ba komai. Ta, bari in ji. zo ku kalla wasan gaza ah, ya hayo alkomijina. mijina. zuwa. Dakata. kayan da na siya saya boutique ne shi ta saka ki da hankali yanzu ai ya fi dai ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wace ce wannan aure ne aure kuma kwarai kuma a gidan da nake so ta zauna bai shafe ni ba kana da rashin za zaka aure hudu ai ba akina za ta zauna ba ko ba kanki za ta zauna ba ki ma kuma ba da jin akan ta za ki zauna amma zai fi kyau idan kika tafi gidanku don a canza za ta zauna saboda me saboda na saki saki na ki tafi gidan ba ka saki ni kwarai ka saki ni baka ce kwarai me ne maka yanzu duk ba lokacin tambaya bane na gaya miki na saki ki ki tafi gidan ku dama da zaki zo gidan nan biki zo da komai ba yan kayan ki da ya rage da sauransu na sa an tattara suna waje saboda ka kifta kita tafi kaga bibi wallahi kunne na ba zai iya sauraron irin wa'annan maganganun ba na gaji da jin su zan shiga cikin kun gama ka same ni a sama am sweetheart wanda da ina so ai komai a gaban ki kin ji ko amma ba kai ma adalci ba ka tozarta ni ka ci mutunci na me nake maka wanda baka so saboda kai aure zaka ce in tafi gidanmu ka yi hakuri ka duba ni na zauna a ɗaki na duk ba lokacin wannan bayanin ne yanzu abin da nake so shine ki fita ki tafi gidan ku ba za ki fita ba bari nuna miki daki ba inda zan je ki fita nace eh za ki fita ko tsoro na shigo tarkon mai jaina, ka sani ni shi ba kwaltuna ganin yi yau na shigantar ku so da gaskiya gashi yau ka yi cewa. wai me yake faruwa ne daga kina kuka san maza wa zai so ya je ya kalla wa zai iza wutar murhu ya je ya kwanta wasan maza mata sai ku zo ku kalla wasan maza 'yan mata ku zo ku koya maza wasan maza a aure auren aure nan ne gidan naku eh. to abin da za a yi shine ah, ki shiga ni barin samu wani ya taya ni sai mu shigo miki da kan to abin da ke mamaki yanzu shi wannan yaron abin da zai mana kenan ka san namiji ba dan goyo bane namiji dan kunama ne ka duba dai kaga duk irin abin da aka yi masa abin da zai saka mana da shi kenan oh ni bunta to shi kenan ni zan je in same shi sai na bi kadin maganar nan na yi tukunan medin da sai mana haka yo ne irin zuwa za ka yi a bayan aikin gama ya riga ya gama tun yaushe ya riga ya dinka mata saki yanzu arziki hauka ne to arziki hauka ne saboda kawai na ganin yayi arziki iya dan wani samu shikenan mu sai mana haka muna sa zan je same shi a'a ba kai kamata ka fara zuwa ka same shi ba ni ya kamata in je in same shi ji dalilin da yasa ya aiwatar da wannan abin da ya yi lalle mamudu wato ya ci kamar mutunci ye ƙwarai kuwa yau dai na samu 'yancin kaina ajiye na inda ya fi dacewa da ni shikenan mun daina boye-boye sai ka ce munafukai ko ai dama na gaya miki cewa lokaci ne idan lokacin ya zo za mu wanzu kamar ba mu taɓa yin soyayya a goye ba na yadda tun daga lokacin ya zo amma ka san menene sai kin ba zan faɗa ba sai ka kashe wutar ɗakin nan <laughs> bari kashe Wai kuma yake kiran ka cikin daren? Mugu. Me za ka masa to? Ina ba sani. Kaga ka ijiye wayan kawai ka kyale shi. A'a kin san mutum nan da matsala bar biyan an sami Hello? Kana son ganin da daren nan? Me faru? To ai na zama mu haɗu? Shikenan ganin zo. Ba gane sai ka je ba. Ina za ka je da daddaren nan haka? ya ce wai yana so yana ga ga wani je in je in gaishe ko bi dare fa yayi ba ki hakuri zan je in shi ne aure inda dadi akwai rufin asiri wasan maza idan saki ya zo kar a yi musu domin akwai nadama da za ta kama sawu kulelan kulelan ku kun ji masu yi musu mata na da girma hmm. to zan fita to gaskiya alhaji bana fajin halima za ta koma gidan nan wani abu kika gani ni gani ne kawai gara a kyale ta kawai ta ci gaba da iddar ta shi yafi sauki gaskiya ne to lalle kuwa lalle ku inda haka ne babu shakka raina ya fara sosuwa zan ce in same shi in na same shi kuma yi min wata magana banza sai na tattaka shi an yi ma ubansa ne in shi ya manta ana sai tuna masa ba na girma ba to ai baka sani ba idan ka fara duniya ce za ta zage mu sai a ce dan an saka mana ya mun zo muna faɗa har ana tashin hankali an zo ana tashi tashin hankali dan Allah kan kai masa komai ka kyale shi kawai ka kyale shi ya je can ya karanta to amma haka ne mm. kin ga abin da yake faɗa zai tabbata kenan haka ne mana yaron da kulli shi kirarinsa kirarin sa shikenan wai ita ba ta da wani gata sai Allah gatan kowa Allah Allah ne gatan ta Allah kuma ya zaba mata mafi alheri amma yanzu idan aka kuskura aka yi wata magana magana a yau ne 26 ga watan satumban shekara ta 2016 wanda ya yi daidai da uku ga watan rajab na sabuwar shekarar musulunci wannan kotu mai albarka za ta saurari kara wanda iyalan mudi muhammad wanda take ikirarin cewa dan ladin wanda aka fi sani da mugu ya kashe ɗansu a ranar bakwai ga watan mayun shekara ta 2016 akai ƙara idan sun zo da lauyoyinsu su bayyana a gaban kotu ya mai shari'a sunana barista mahmud muhammad bashar a wannan shekarar na samu lambar yabo ta san saboda ƙwarewa ta wajen aiki na. kuma ni ne lauyan da yake kare wanda ake tuhuma da laifi na gode ya mai shari'a ya mai shari'a sunana barista munzali aminu ni ne lauyan gwamnati ina tare da mai taimaka min barista safiya ibrahim ni ne wanda zan kare waɗanda suke ƙara a wannan shari'a Na gode. kotu tana buƙatar hujjojinku. Ya mai shara, ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta bani dama in yi wasu tambayoyi ga wanda ake tuhuma da wannan laifi wato ɗan ladin mu ah, kotu ta baka dama na ɗan ladi domin akwai nadama da za ta kama sawo kulelan kulelan kun ji masu yi musu mata na da girma kullum suna ta fama wasan maza sannu ko barka ka ko za ka iya gabatar da kanka a gaban kotu eh ni suna na ɗan lafi wanda aka fi kira da eh asali dai na samo sunan mugu ne tun ina ɗan ƙanƙani ake kira na ni kaina ban san dalilin da isa ake kira na da mugu ba in dai haka ne yaya kake ji idan mutane sun kira ka da wannan sunan na gugu shin kana hana su ko kuma kana jin daɗi kawai a ina an samu na tunda dai haka dai tuntuni dai haka ake kira na lakanin kenan haka ne duk mutumin da yake da suna mugu wato ake masa wannan kira da suna na mugu in haka ne duk mutum mai suna mugu yakan kasance mutum ne mai zafin rai da taurin zuciya wanda aikata kisan kai zamanto abu mafi sauki a cikin ayyukansa wanda idan aka auna ɗabi'unsa da ayyukansa da rayuwarsa yakan kasance ya yi daidai kamar kai kenan jubanwa ina da ja ya mai shari'a wanda yake tambaya yana yin tambayoyi da tsauraran kalmomi sannan kuma yana ƙoƙari ya tursasa wanda ake tuhuma sanadiyar haka amsarsa za ta iya zuwa daidai da abin da wanda ake tuhuma yake bukata ina so fitta ji hakan saka haka haka ne laya a gyara tambayoyi na gode my lord za a lura ah, malam mu ah, afuwan afuwan <laughs> malam Ladi. za ka iya kotu bayani ranar bakwai ga wata kana ina da misalin karfe tara da rabi na dare a wannan ranar eh aje na wurin abokina ne aje gun abokinka eh. amma idan har gurin abokinka ka je me ya kawo ka wannan layin a daidai lokacin da aka aikata wannan kisan kan har ya sa hukumar 'yan sanda suka kama ka a'a ai hanya ce kowa yana bi kawai ni ma da kunne kuma na biyo ina tafiya kawai yan sanda suka yi ramdin ina juyawa kawai in juyo ni na ɗauka wani abokina ne ma zai mun wasa kawai na ga lawa kwasin yi ramdin amma me yasa hukumar 'yan sanda ta kama ka kai kadai bayan hanya ce mutane da yawa suna bi a daidai wannan lokaci me yasa suka yi maka suna shin kana tunanin ko suna zargin zaka yi aikata abin da aka wannan kuma su za ka tambaya ni ban san me ne musu ba Point to be noted ya mai shari'a. Akwai alamar tambaya a maganganunsa. Shi da kansa ya amince kuma ya yarda cewa kamanninsa sun yi kama da mutumin da zai aikata wannan laifin da ake zarginsa da shi. Ya tabbatar kuma ya faɗa a gaban kotu cewa shi karan kansa ya yarda cewa zai iya aikata abin da ake zarginsa domin kamanninsa da tunaninsa da ɗabi'unsa sun yi daidai da mutumin da zai iya aikata wannan abin da ake zarginsa da shi. Ji uban wa. Kwantar da hankalin ka ba ji uban kowa ba a gaban shari'a. Ina roƙon wannan kotu mai adalci za ta kuma ba da dama domin kiran shaidun da za ta kuma gabatar da cewa zargin da ake wa malam ladin mugu ba zargi ba ne ya aikata wannan laifi da ake tuhumarsa da shi ina roƙon kotu da ta bani dama domin na gabatar da malam aminu sawaba a matsayin shaida ta ta gaba kotu ta baka dama na gode ya mai shari'a ah, muna neman malam aminu sawaba ya bayyana a gaban kotu barka ji za ka iya gabatarwa da kotu kanka sunana aminu sawaba malam aminu sawaba an ce kai ne mutum na farko-farko da ya san me ya faru akan wannan shari'a da muke shin me za ka iya cewa kotu a dangane da wannan shari'a da ake da wannan bawan allah ɗan ladi mugu akan zargin kisan kai da ake yi masa shin me za ka iya ba da shaida a kai hakika zargin da ake masa shi ya aikata wannan kisan kan da ake zargin sa shi saboda ba zan taɓa mantawa ba lokacin muna ɗan nesa da shi muka ga ya zo da wani ƙaton ƙarfe yana ta doka masa a kansa har wannan mutumin da yake dokawa ya mutu kamun mu taso mu cin masa har ya kashe shi saboda haka amma wannan abu da ya muka yi ta kokari har muka mar muka kama shi shine muka danka shi ga hannun yan sanda point to be noted ya shara'a a gabansa aka yi wannan abu kamar yadda ya gabatar da wannan shidar sai dai kuma a maganar ka, malam aminu na ji ka ce kuka kenan ba kai kaɗai bane a gurin akwai wasu kenan eh akwai abokaina da muke zaune tare suna ina ga sanan a cikin za ka iya uh, nuna ta su eh ga su ga sanan ga su ina roƙon wannan kotu da kuma ba ni dama domin gabatar mata da shaida akan wannan shari'a da muke kai kotu ta baka dama na gode ah, malam bashir zai so ya je ya kalla wa zai izan wutar murhu ya je ya kwanta wasan maza mata sai ku zo ku kalla wasan maza yan mata zai so ka gabatarwa da na sani sabo sani sabo eh, kuma ni abokin aminu kai abokin shi ne eh. kai kuma fa sunana bashir ɗarin abokin sani ne bashir ɗarin yarin ne malam sani sabu ko me ka sani a game da wannan shari'a da ake da kuma zargin da ake wannan bawan allah a mai suna ɗan ladi babu shakka duk labarin da abokina ba da akan wannan bawan allah haka yake don a gaban mafi. duk abin da ya faɗa ya da shi yi wannan kisa malam bashir kai kuma za ka yi ƙarin bayani akan wannan abu kika abin da ya faɗa gaskiya ne ina fatan kotu da abokan aiki na sun ji sun kuma gamsu da shaidun da muka gabatar muka a kan cewa zargin da ake wannan bawan Allah ɗan ladi mugu haka ne ina fata kotu ta ji ta kuma gamsu kuma za ta yi adalci cikin adalcinta ta yanke hukunci daidai da abin da wannan bawan Allah ɗan ladi mugu ya aikata akan wannan shari'a da muke ya aikata aikata kisan kai ina fata shi ma za a yi maka hukunci daidai da abin da ya aikata na gode ya ne shara barista mahmud ko me za ka ce dangane da wannan al'amari ta wallahi yi allah yi suka kotu ba filin kwallo ba ne da mutum zai faɗa abin da ya ga dama a san da ya ga dama da aka kowa ya shiga cikin hayyacinsa kowa ya kama kansa kotu ta gamsu da cewa wanda ake zargi wato dan ladi wanda aka fi sani da mugu ya aikata wannan laifi da ake zarginsa da shi bisa ga hujjojin da suka gabata a gaban kotu da haka kotu za ta yi amfani da dama ta yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata kamar inda ya zo a cikin kundin aikata laifuffuka wato shafi na 33 a cikin baka da sashe na ɗaya zuwa na hudu a inda kotu ta yanke masa hukunci na rata wanda za a rataye shi ranar ɗaya ga watan bakwai idan allah ya kai mu To, ya gazu. Amin wa alaikum salam. Da Allah ina tambaya. Ina fa? Gida Alhaji Bukar Malaki. Nan baya zaka zagaya, number 2A. Nan ne gidan. san da zuwa yawa ina wuni lafiya lauya mutanen gida lafiya kalau Allah yasa dai ba mantuwa kai ba ba mantuwa ne ba na zo janki ne ta su ta Kano Allah yasa dai lafiya lafiya lau malama Halima ya aka kasan sunana wato zancen ne yake da tsayi amma da zaki ba da kina da lokaci da kin ara mu amma kafin nan me zai hana mu samu waje mu zauna a'a nan ma ya isa Ehm, duk da ba zan miki katsalandan ba saboda irin abubuwan da kika baro a baya ni ma kuma lokacin da hakan ta same ni ban dauka da zafi ba me ya same ka wato mata ta ce ta ni ta rabu da ni bayan duk duniya babu abin da nake so sai ita haka aka waye gari ta ce ba ta yi rigingimu tun daga wannan lokaci na safe daban na rana daban na dare daban akan haka dole ta tursasa ni na rabu da ita bayan ina son ta halima ba zan ki mace ba tunda na riga na tabbatar da cewa ba duka ne aka haɗa aka zama ɗaya ba kowace da hallinta kai haƙuri alhaji ba zan maka ƙarya ba ba zan ƙara da ɗan namiji ba da mace. idan da za ki bani lokaci lokacin ki na tabbata ba za ki nadama ba tunda idan kika duba za ki ga cewa gaba ɗayan mu wato kusan za a ce jirgi ɗaya ne ya kwaso kamar ya jirgi ɗaya ya kwaso wato na samu labarin ki da tarihin ki a wajen abokina da kuma irin wahalhalun da kika sha a gidan mijinki na baya halima idan kika yarda da ni ba zan cutar da ke ba na yi miki alƙawari. sabon zance kai haƙuri salamu alaikum eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula la quwwata illa billahi al-aliyyil azim to suna ina yanzu lafiya me faru to wai mamudi ne aka yi shi a kotu shi da kike wannan gwanon salatin kawai dan ama ya yarda shi kenan sai kuma ka zo kana wannan irin salati aka sai ka ce wanda aka wani abu daban haba rabi haba rabi ai duk da wannan abin da ya faru tsakaninmu da shi ko yake faruwa ma mu da shi abai bai kamata ba bashi haka a banza shi haka ba kuma hannun ka bai taɓa rubewa ba ka yanke kai ba wallahi in ya dame ka da dori tun kai da kanka zaka kai shi a yanke wallahi ai wannan ai wannan ka ina ai duk wanda ya ce yana yi da kai kai da shi wanda ya ce ba ruwan shi da kai kai ma ba ruwan ka da shi to na ji amma dai ko menene ai ya kamata ki min kara ɗana ne ba ke kin san dan yayana ne ke sai da muke da ubansa ko ba komai ai sai ki mun kara ko ba haka ba to amma dai ban ga laifin ki ba ban ga laifin ki ba ba komai ke ke ke ki je je ki fito mu je ki je ki fito mu je ki fito mu ka ce ba ba ban amma da dukkan alama yarinyar nan ya ce kuma iyayenta ma sun tsine wata mata ta tsine mata wannan yar Allah ya kyauta Allah ya kyauta wato ni duk ma ba wannan bane matsalar gida za a mai da shi wannan yarinyar in aka kai shi gida za ta iya halaka shi hmm. to in ta halaka shi ma ba shi kenan ba ba saboda ita duk ya rabu da kowa na shi ya tattara ya zubar da mutane don haka don ta halaka shi ma ba wani abu ta jajjan ta halaka shi ita ta sani kar ki faɗa haka ha kar ki faɗa haka to ni abin da nake gani mm. tunda abin nan ya zama haka halima ita ce za ta je can gidan su haɗu da ita su yi jinya su gaba ɗaya halima kuma ni baba ke halima abin da ba ku gane ba ke yanzu idan kika je gidan nan kika je zaki cinye sa kai da Allah zaki mu mun san tarbiyyar da muka baki kuma kar ki a'a kwata da hankalinki kar ki manta dan uwanki ne ke tsoho mata sace in an ganki a gidan kina kokarin ki cito shi daga cikin halaka ko wata rigima wanda zai ce wani abu kwantar da hankalinki wannan babuwa wani abu ne na san me yasa na ce ke ki je din ban yi da wani yarinyar ba amma malam ki bar wannan magana addu'a ce abin da ta kamace mu kurin da kuma neman fatan alheri shi kenan. kai haba ba. me yasa saboda zuwa na kike tayar wannan kukan saboda Allah ba zuwan ka bane yasa ni kukan akwai wani abu da yake damun ta ne to koma dai menene bai kamata a ce kin ba shi wafaka ba addu'a ya kamata ki wala Allah shedan ne sai ki ga ya fitattake shi ba shi ɗan ba ne damuwa ce take damuna a cikin raina mai ƙarfi Allah ya miki maganin shi amin har yanzu ina ta dako baki gaya min abin da raina yake son ki ba ki bani amsar abubuwan da tambaye ki ba na amince da buƙatar ka ina tare da kai to na gode wannan zaɓi da muka yi wa kanmu Allah ya sa shi ne mafi alkhairi wasan da ba a yi shi sai dare in gari dubu dare ya bar wa kura sannan madina madina madina sannan alhaji da kika zo yi Inna ce fa take magana. Inna fa. Me kika zo? Na zo jiya kare bisa umarnin baba. Ba na bukatar jinyar taki. Ni ma da zan ji hakar ka bakin baba. Da na yi farin ciki. Da zuciya ta yi fari fatuwa takarda. Amma magana kamar rubutu ne a bakin ruwa. Ba zan taɓa fahimtar hakan ba. madina madina na ji kana ta kira madina bari na ji na kira maka ita tunda ba za ka iya tashi ba ba na so madina rufin asiri wasan maza idan saki ya zo kar a yi musu domin akwai na da ma Alhaji ya haƙuri ta ku masu yi musu mata na da girma kullum suna ta fama. A ah, haba dai, wane ni, wane ni da zama da shi. Ai tuni na gama shirya komai yanzu haka ma barin gidan zan yi. In zai mutu ya mutu in zai yi rai yi rai ke a haba taurin rai ne fa da shi in faɗa miki sosai taurin ransa ya yi yawa yanzu haka ma fa bayanin da nake miki ya fara samun sauki shi yasa na tattara ya nawa ya nawa daga cikin dukiyarsa na tattara abin da na san cewa zan iya mallaka in tafi in kyale shi madina ki ji ko kun ji shi ko kin ji shi ko sai shegen kira kaman makaho sai ka ce wata kanwar babarsa ya sani a gaba sai kwada min kira yake yi kin ga ki bari kawai za mu haɗu za mu yi magana insha Allah kin ji to za mu yi magana to bari na je na ji kiran dukiya musu mata na da girma kullum suna ta fama wasan maza mata sai ku zo ku kalla wasan maza yan mata ku zo madina ya na kanki da akwati tafiya zai za ka ci ta zama a cikin gidan nan za ka ci da bauta maka ni kenan koyaushe wanke-wankenka da share-sharenka a kan ne. madina idan kika tafi ba zai kula da ba ga yan uwanka nan ba har da matarka ga su nan duka wataƙila su baka kulawa da ba zan iya baka irin ta ba madina kin ga in dan sun zo ne san kore su kin ji ki haƙuri ki zauna ba zan iya na zauna da karar da ta a kanka ba madina kin ko san me ke cewa ni ne ba ni ko na san abin da nake faɗa ƙarya na maka gaskiya na faɗa maka madina taimaka mu wai mene wai kake ta kira na sai ka ce makaho kishi ba nake ji ni <laughs> kake jira na zo na baka ruwa ka sha Madina ba zan ba zan iya shan ruwa kin sani sai an taimaka mu to na gaji haba yan nan kamar ba ki da imani ki dauki ruwan ki bashi kike cewa ya ɗauka ya sha ke da kike da imani ki zo ki ɗauka ki bashi ruwan mana a'a Allah ya baki hakuri da ta mutu sadaka nawa kika bada

Ni fa na duba ko idan Muhammad ban gani ba. Ai ma you are good for nothing. Baki da aikin yi illa ki rika surutu kina hira kamar kin hadi rediyo. Hmm. Amma ina da kyau ka daidaita sauran bakinka. Kai ka san ba dan biye iyaye ba ba abin da zai sa inda gidanka in zauna. Na manta fa matarka raba ranka masoyarka. Duk ta kwashe takardanka ta tafi da shi ina ta wahalar da kaina da document ɗinka. <laughs> baki ɗaya i'm sorry me kika ce halima sake mai abin kika faɗa ai na san ka ji abin da nace ko kana buƙatar ƙara maka tashi ne halima dan Allah ki gaya min gaskiya kai ki san zuciya za ta buga ta kwashi komai Hello, salamu alaikum. Wallahi ba na kusa da wayan ne, yanzu ne shigo na gani. Ban koma gida ba ne har yanzu. Idan na koma zan sanar da kan. Ina na gode. महमूद काशी गई ci ka sha mana ka tsaya kana ta kallo na ina ina ina ba jiyo ka zata yi tana cin tana wanke kayan da ka bata ba ga abincin ka nan ba ka dauka ka ci mana ki taimaka ki haɗa mu dan Allah haɗa maka shayi zai yi ka sha ai baka bukatar taimako na in ba za ka haɗa ba shikenan kai ta zama a nan dan Allah ki hakuri ki ni yin malaki ci in fa ba za ka haɗa ka sha ba sai dai ka bar shi Ni ka gama tafiya ta. Halima, Halima, Halima, in wa nake ji Halima. Na shiga tsakanin wayar fita. Na haɗu da mutumin da ya san darajata yake bani dukkanin wata kulawa haɗa da soyayya. Zuciyata ta makale wa mutumin da bai san darajata ba. ko gani na bai sanyi burinsa kullum ya wulaƙanta ne o ne halima ko da yake ba zaman shi nake ba umarnin iyayena nake biyu Hallo Doktor. Doktor lafiya lau. ya ciki da sauƙi. Tun ranar kuma ban sake jin ka ba. Ok, gobe za mu zo? Ci Allah ya kai mu. Na gode. Assalamu alaikum. Na kan daɗi. Ya gida, lafiya na aiki. Wallahi har yanzu mu dawo ba. Ina ga zan samu nan da sati ɗaya kafin mu dawo. Ina dawowa zan sanar da kai. Ya Allah ka sake haƙuri. Yanzu ma ina wani aiki ne. amma da na gama zan maka flashin sai ka kira wuri kuma na gode sai an jima ina sauraron ka tauraron zuciyata farin cikin raina na dawo amma sai dai akwai gajiya a tare da ni ina fatan za ka yi min uzuri na dan kwanta na yi bacci domin warware gajiyar da ke jikina in na tashi sai na kira ka to na gode kana cikin raina a kowane daƙiƙa saboda kai ne mutum da ka gayyato farin ciki cikin zuciyata ta ƙarfi da naje a lokacin da farin ciki ya kawarce min zuciyata ina tare da kai ina jin kunyarka saboda kana tabbacin kai ne a cikin zuciyata i love you Halimah. Halimah. tsammanin ganin ka ba anan. Inda na faɗa maka a gaje nake ba zan samu damar yin hira ba. I'm so sorry. Wallahi zuciyata ce ta ɗagu da ce ta gani. Ina zaune a gida na ce kwata-kwata ba zan iya daurewa ba dole sai na zo na bari in gwada ko Allah zai amshi addu'a sai kuma ga shakan ya faru. Gaskiya ne. Daga ina kike? Na ji wajen ƙawata ne. Kin ga yanzu ko ba komai idan na koma gida na tabbata cewa zuciyata za ta wanzu cikin farin ciki. Ni <laughs> dai bari na shiga daga ciki. Au, kin manta ba da. Me na manta? Baki ban tsara ba ta ba. Ka kwantar da hankalinka. Gobe idan ka da zan haɗa ka baki ɗaya na ba. Sai an Kid. ai da ta koma wannan gidan gara a ce ta zauna har abada ba ta yi aure ba ba za ta koma ba gaskiya to rabi ba wannan bane abin dubawa kina ji na bawan Allah nan ya sadu da yayi da dama ya zo ya bada hakuri bisa abin da yake aikata da kuma wanda ya aikata haka ina ganin ke ma ki bazo ce ki hakuri ki koma gidansa ki ci da zama ba Mahmud ba wannan duk abin da yake yana yi ne kawai amma ka duba fa ka gani ni fa Mahmud ya dubi tsaban ido na ya zagi ya rufe idan sai zage haba yaushe ba inda za ta a kyale ta kawai Allah ba ta wani wanda ya bi shi wato rabi ne abin da na kai ita wannan yarinya halima ba ta da wani mijin da ta cancanta ta ci gaba da zama da shi kamar shi tun da ya riga ya satu da ya zo ya bada hakuri to ni ina ganin ba ni da wata doguwar magana ta koma gidansa ci gaba da zaman su wannan shi komai zaman lafiya a yi hakuri baba kada a tursa sani akan sai na koma gidan muhammad abban da na yana wa zaɓi to halima kina da gaskiya a matsinki na bazawara daidai ne kiwo kanki zaɓi amma abin da nake so in nuna muku shine duk abin nan da yake faruwa tun da ya riga ya nemi afuwa ya tuba ya ce ba zai sake ba ke ma sai ki yi haƙuri na zan da nasir da yake zuwa waje na ah, magana nasir wannan ai mai sauki ni zan kira shi da kaina ba shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba malam abin da za ku na faɗa muku haka idan ku ba zuciyar ku haƙuri Allah ya sa ita koma gidan mijinta za ku ci riba guda biyu riba ta farko ita ce za ku samu ladan haƙurin da kuka ba zuciya kuka danne ta kuma za ku samu ladan na yafiya da aka yi da abin da ya wuce kwata da zuciyarku ba komai bane wannan kuma kaddara ce in ta zo runguma ta ake yi gaba ɗaya mu yi haƙuri mu runguma kaddara da sai mu zauna lafiya wato nasir ba wani abu ne ya sa na ce a kira mun kai don ina so ne mu tattauna wata magana nasu na samu labarin kai ne kake zuwa wurin halima kuma ni dai na gode wa Allah kuma kai ma na gode maka duk mutumin da yana son naka yana kaunar naka to kai ma kai yake kauna kuma babu abin da za ka yi masa abin da ka gode masa to na gode maka to amma nasir akwai wata matsala halima dai mazaura ce zuwan da kake gurinta akwai wani abu da na hango wanda yake kuma matsala ce a daidai wannan lokacin domin kaga dai wannan zaurci da take yi mijinta wanda ta baro gidansa ɗana ne domin mahaifinsa yayana ne wanmu ɗaya mu ɗaya da mahaifinsa za ka ga shi ya yake a gare ta kenan wato abin da ya haɗa su ko ma menene ya faru to gaskiya ya yi nadama bai ji daɗi ba kuma ya nemi afuwa a takaice dai na kira ka ne baka haƙuri domin halima za ta koma gidan mijinta ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato haƙuri za ka yi duk abin da ya zafi maganinsa Allah kuma komai zai iya faruwa dangane da canji na rayuwa a bisa in ka rasa wannan za ka iya samun wancan amma dai ka yi haƙuri to na ji baba amma ina nema a yi min wata alfarma guda ɗaya ina ci alfarma kenan na so a bani dama in gana da wani rufaffen al'amari ne Allah ya goye wanda watakila sai nan gaba zai bayyana kowa ya fahimci haka wai kuka me kike ne kamar wata karamar yarinya hmm? rufin asiri wasan maza idan saki ya zo kar a yi musu domin akwai na dama da za ta kama sau kulelan kulelan ku kun ji masu yi musu mata na da girma kullum suna ta fama wasan maza mata sai ku zo ku kalla wasan maza Assalamu alaikum. a matsayin ki na musulma ya kamata da cikin amsa sallan mata ko dakata malam na ga kina hawaye kada yi hawayen farin ciki ina hawaye ne saboda ke ta hatina da kana cika budura ina hawaye ne me ke ya kicin ina dafa maka abinci ko na kama maka nan a ba na bukata dan saka ce baka bukata abinci kada ka tashi daga bacci ko dai na maka laifi ne ba abin da kike to garin wanka can na kai maka shi ma ki bari ba na bukata komai daga gare ki to shikenan idan ka wuce ka zo ka same My heart.